da muke karatun littafin riyadu salihin wallafar al'imam al'allama abu zakariya ya yabu sharafin nawawi wanda ya rasu shekara ta 649 bayan hijira idan ana biye da mu a darasin da ya gabata mun yi babu annafaka alal iyal da wanda yake bayansa باب الانفاق مما يحب ومن الجيد جوزا متاشي باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعايته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه malam ya ce a wannan babu zan ambata maka jimillar dalilai na ayoyi da hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wa wanda suke wajabta wa magidanci wanda yake shi ne babba jagora a gida ya yi wa iyalinsa umarni da ɗa'ar Allah ya yi wa yaran da suke gida wanda suka kai sinu tamiz ma'ana suka fara rarrabewa tsakanin daidai da ba daidai ba ma'ana da zarar yaro ya buɗi ido ba sai ya kai haddin balaga ba da ya kai inda zai gane babansa da babarsa ya gane dabino ya gane alawa ya gane wannan wuta ce ya gane wahala ya san daɗi to shi ne tamiz shi kwa tamiz ya danganta daga wani yaron zuwa wani yaron wani yana yi da sauri wani kuma yana yin jinkiri ya ce da kuma ragowar waɗanda suke ƙarƙashin kulawarsa duka ya waje ba kai musu umarni su yi ɗa'ar Allah kamar yadda kuma ya waje ba ka hana su sabawa wa Allah ma'ana wannan ta'adar da za su yi ko da al'adance ba komai ba ne amma matsawar ta sabawa abinda abin da Allah da manzansa suka ce a yi to ya waje ba ka hana su sannan kuma ya waje ba kala daftar da su idan ba su yi da'ar Allah ba kuma yadda idan suka saba wa Allah shi ma ya waje ba mai kala daftar da su kuma ka hana su duk abin da kasancewa ba daidai bane a shara'ance ka hana su mana kun ga wannan malam yana ce mana mas'uliyar magidanci a matakin farko bayan can abin da aka faɗa na haƙƙin ciyarwa da tufatarwa da wurin zama da kuma mas'uliyar kula da tarbiyya a wuyansa take ba zai tattara nauyin ba ya dora wa matan gidan ita shi ya shagalta da nemo abinci ita ce ko da yaushe take nan ya ce ya nuna ko in kula ya ce shi ba ruwan in an zo masa ya ci ku tafi wurin ƙofu a a dole ne ya dinga bibiya sanda baya nan da yawa kana sannan kuma in ya ji abin da aka yi ba daidai ba wani mataki ya ɗauka ko sai dai a ce mai wane ya yi kaza ko ya yi shiru ba abin da ya dame shi don haka wannan yana nuna ta ce ya tsaya ya tabbatar gidan yana tafiya lafiya lafiya komai yana gudana yadda ya dace inda aka yi daidai ya yaba domin da yawa ba ma yabawa da inda aka yi daidai ya ce kun kyauta in ta kama ma ya yi wata kyauta ko ya jinjina inda aka yi ba daidai ba ya ja kulli ya ce nan an yi ba daidai ba kada a sake kada ta sake ji in ta kama ma ya ladabtar sai ya ya ɗau wani mataki ya waje ba ya ya ɗau mataki a ba mai gaskiya gaskiya idan husuma ce mara gaskiya shi ma a yi wonin ɗinsa kada ya sake malam ya ce ƙwada ta'ala wa'amur ahlaka Allah maɗaukakin sarki ya ce wa manzansa ka yi wa iyalanka umarni su tsaye da sallah da alaiha kai ma ka jajirce a kan yin nata suratu baha a ganin umarni ne na cewa su tsaye da abin da yake ginshiƙin addini tun da tsaye da sallah wajibi ne wane ne zai ja hankalinsu ya ce su yi sallar mai gida ne ya waje bai musu wannan umarni sai aka ce wa mura ahlaka Allah ta'ala yake ce ya yi hallari na amanu ko an kusa kuma a ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye kawo kanku da iyalanku daga fadawa cikin wuta a mataki na biyu bayan kare kanka kai iyayenka ka ga baka zama ɗan wuta ba ta hanyar yin ɗa'ar Allah da nisantar sabon Allah ba mataki na biyu wanda zaka mai da hankali akan ka su ne iyalanka matanka matanka ko matarka da kuma yaranka da wanda kake daukar nauyinsu kake kula da su a aya irin wannan mai tada hankali domin ana magana cewa ku kare su daga fadawa wuta ba a shiru a iyanan ba sai aka ce wutar da makamashinta mutane ne da duwar wasu su ne makamashinta ka san wutar duniya tana da akwai makamashin da ake sa mata a sa kananzir ko fetur ko kaza ko a hada da leda to ita wutar lahira in ba zuba mata mutane ba za ta ci ba in ba zuwa mata duwar wasu masu sunan duwatsu ba ba za ta ci ba a wannan masifar ta kai inda ta ka ce to yi kokari ka kare kanka gabar fadawa da kai da iyalanka mana kafin ka tsallaka gidan makocinka ka ce ya yi ba daidai ba abin da yake ba daidai ba fara duba kai gidanka daidai ake abubuwan da ake yake wakana a gidanka lafiya lafiya Allah da manzon sun yadda da kada ya zan cewa ka take laifinka kana hannu laifin abokinka wannan shi ne asali 'yan uwa shi ya sa duk abin da ya shafi ma haƙƙin sanar da ibada da tsarki koyar da wajibai da farillai da koyar da abin da yake haramun ne to wannan a matakin farko haƙƙin miji ne ya koya wa 'ya'yansa ya koya matarsa to amma kasancewar ba shi da lokaci ko bai sani ba ko kuma bai sani ba yadda ya kamata to a nan ne kuma fa matsalar ba su dama su je makaranta take zuwa asali ya wata ba ga kowanne mu ya koyar da iyalansu amma ya zamto wani dalili zai hana ka koyar da to ya waje ba ka dauke su ka kai su inda za a koya musu inda za su gane ta wannan ne za ka sauke nauyi amma ka ki koya musu ka hana su kuma su je inda za su koya to wannan ka saba wa Allah kai ba kai wajibin da aka umarci ka ba baka ba da damar kuma su je su sauke wannan sauke maka nauyin da yake wuyar ka baka sauke saukewa na na na gaskiya ne eh, eh haka ne haka ne akwai wata ka'ida wato tana da alaƙa da halayyar ɗan adam cewa kamar yadda bahaushe yake cewa wai ido wa karaina ko wanda na saba gani to haka ne sun ce malamai kusan an yi ittifaki wanda suka fi kowa rashin amfanuwa da su sune iyalansu ma'ana duk tarin saninka ita mata ka ba ruwanta sai ta yi musu da kawai tana ganin yadda duk ɗaya ake a ragowar janibin a nan ma duk ɗaya ne kawai kai ka san ka sani ita ba ruwanta kai ne kasan ka sani amma ita a wurinta ba eh ina da almajiran da wato mazajen su professors ne amma idan za su ɗan matsala addini ta tashi ba su yadda da ilimin mazajen ba sai sun bugo sun tambaye har professor ya gane yace yace matarsa fa shi ta raina shi ta da ciwayin lafi shi ilimi saboda wato da jimawa an koyar da su makarantar matan aure da aka ita kawai bata gamsu da ilimin mijinta to amma duk da shi ma yana da laifi wani zubin yana ɗan yi masa sun zuciya kuma ta gano shi da aka sai zamtu ko gaske ya gaya masa ba ta abin shi ne suke cewa azhad fil alimi ahluhu wanda suka fi gudun masara su ne iyalansu kisa za ka ga shakin malami a garin saboda an san yarintarsa an san kaza ba a kaddara ilimi amma idan ba ko ya zo sai ya faɗi fa'ida ya ƙanƙanwa sai kuma a ƙaddara to haka ɗan adam yake yasa za ka ga kullum har a mataki na ƙasa ko jiha za ka ga so ake a zo da wani wanda yake bako domin shi bakon in ya zo da ya zo mutanen gari za su ƙaddara a zo saɓanin wanda misali ya taso an san gidansu an san iyayensa sai ka ga wani yana da ja yana ganin kai ya ne zai samu a gaba ya ce zai koya mana kaza to haka ɗabi'a ɗan adam take to haka ma abin da ya shafi iyali to sai dai kuma ai dama cewa ake koyarwa da dabarun koyarwa shi magidanci kamata ya samu hanyoyi da dama wanda zai iya koyar da iyalin ai ita koyarwa ba wai sai na ɗauko littafi na ajiye ba tsakanina da kai koya wani zo muna hira zan maka darasi kai baka sani inda ina da salo mai kyau akwai salon da zan fi na isar da sako na isar da sako kuma ka ɗauka kuma ya zauna a zuciyarka ba tare da na ja baki ba na fassara maka to don haka waɗannan salon na dabaru koyarwa su ya kamata mai ƙoƙarin ba abin nan kana iya koyar da mutum ba tare da ka ja baki ba ka fassara wani zubin wata gaba ce za ta faru a rayuwa mai ta da hankali sai ka ɗauko abinci ka gani ko shi ya sa ma Allah jalla wa'ala bai yadda da kaza ba matsawar mutum zai kaza kuma za a samu kaza magana ce kawai minti ɗaya biyu shi kiran kayi sun da sabon suka ƙara da yawa to shi ne an abi hurairah radiyallahu anhu qala akhadha al-hasan ابن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها أما علمت أن لا نأكل الصدقة متفق عليه وفي رواية أن لا تحل لنا الصدقة وقوله كف كف يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين كخن كخن وهي كلمة زجر للصبي عن المستقدرات وكان الحسن رضي الله عنه صبيا سيدنا أبو هريرة الله يقارى ما يتايتي سيدنا الحسن أم علي أم أبي طالب الله يددسه وترانا يا أوكي مسشن دبينو نصدك kawai sai ya afa shi a baki sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kamar yake ce masa wato musan da Hausa ya ake cewa ne ita wannan yau kamar tufko wato ana amfani da lafazin idan abin na kazanta ne ana so yaro ya zubo da shi saboda abin kazanta ne kamar a ce mikin eh kamar haka wato sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa jifar da shi baka san mu ba ma cin sadaka ba wani lafazin yace baka san sadaka ba ta halatta a gare mu ba ma'ana mu iyalan gidan annabta an gane a lokacin fa ibn al-hasan karamin yaro ne malamai sun kafa hujja da wannan hadisin akan abin da malam din yazo da shi a babu cewa tsawatar da yaro in yayi ba dide tunda musallam ya ce sadaka ba ta halatta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa sayyidina al-hasan kuma jika ne dan yasta ne na Fatima Zahra radiyallahu anhu wa ardahu da aka su bai halatta su ci sadaka an gane dan haka shi kuma sai ya dauka zai ci shi a wannan matakin nasa ina ruwansa da halal da haram bai kai mataki na taklifi ba ba baligi bane amma tun a wannan matakin ne ake so a koya mai ba wai sai ya balagan ba sannan a ce mai kaza halal ne kaza haram sai ya kasa yi amma tun gabanin ya zo gabar wurin sai a ce mai kaza ba daidai bane kaza daidai ne in ya saba abin ya bi jikinsa shi kenan sai ya taso da wani don haka wannan hadisin ya dace da babu kuma yana tabbatar da haramcin wato eh, sadaka ga ahlubaitin baitin nubuwa tare da cewa a gefe guda su akwai abin da Allah ya halatta musu Allah ya halatta musu ɗaya bisa biyar na ganima ko ya ya halatta musu ɗaya bisa biyar na ganima haka ne don haka wannan su kasansu kenan amma da abin da za a ɗauka a basu na sadaka to har gobe in ta tabbata kai sharifi ne to haramun ne ka ci sadaka sai dai ta sharifta ba a ƙaryarta dole ne ka tabbatar kai sharifin ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya nasabta kansa ga wanda ba babansa ba to tsinuwar Allah da ta mala'iku da ta mutane baki daya ta tabbata a kansa duk wanda ya da'awar wata nasaba ya ce shi ɗanwana wane ne shi wane ne ɗan alhalin a haƙiƙanin lamari shi ba ɗan ba ne to manza alasalam ya ce Allah ya la'ance shi ƙasƙanci ne mutum ya barranta daga iyayensa kamar yadda ƙasƙanci ne mutum ya kai nasabarsa gidan da shi ya san ba ɗan gidan ba ne babu wata burgewa ba wanda ya zaɓi iyayen da zai fito daga wurinsu don haka wanda Allah jalla wa ala ya dauka ya ya shi a matsayin mahaifanka to nan shi ita ce izzarka fito ka bi irji ka ce kai dan wane ne shikenan sannan kuma wannan malamai sun kafa hujja da wannan hadisin akan halaccin shigar da ƙananan yara waɗanda wato suka fara ganewa suka fara tamizi shigar da su cikin masallaci ba laifi bane ne matsawar ba za su hana ibada ba mun gane wannan ko وعن أبي حفص عمر ابن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد رديب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد متفق عليه وتطيش تدور في نواحي الصحفة sai da umar ɗan abi salama alkunyarsa abu hafs Allah ya ƙara musu yadda da shi da babarsa da babansa duk sahabbai ne abu salama ibn abdulasar ɗan uwan annabi ne sallallahu alaihi wasallam minar raba'a ana halima sa'diya ta shayar da su shi ya sa ai kaga bayan ya rasu alaihi salam ya aure mai matarsa mijin ummu salama Allah ya ƙara musu yadda yace na kasance ɗan yaro ƙarƙashin rainon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai na zo muna cin abinci tare sai hannuna yake yawo a cikin kwana sai annabi sallallahu Alaihi wasallam ya gaya mun wannan hadisun ya ce kai yaro ka ce bismillah shi ne sammillah ga ambata Allah yaro ka ce bismillah sannan ka ci da damanka kuma ka dinga cin gabanka hadisi ɗaya ne amma da jimloli guda ne guda uku ambaci Allah sannan me ka ci da damanka sannan me ka ci gabanka jimloli sai na abu salama ko umar ibn abu salama ya ce wallahi yadda Salam ya gaya mun wannan ban bushe ba haka nake cin abinci saboda mai an gaya mai a daidai lokacin da yaro yana ɗaukan bayanai zuciyar ba komai in ba koya mata alkhairi ba sai ta tsotsi sharrin duniya a kasa kuma raba ta da sharrin da haka a dora ta akan alkhairi ita zuciyar wannan hadisin shi ma zaka ga ya dace da babu domin yana magana a kan tarbiyyantar da iyalai da tuffa na musulunci a abubuwa na ta'adu na yau da kullum abinda ya shafi cima cin abinci sa sutura duka abinda musulunci ya mana bayanin ga yadda zamu to ya wajaba mu koya wa yaran mu tsaya mu koya musu wani uban ba zai koya ba sai dai ce kai ba a koya muku kaza bane a islamiyya ai kai na islamiyya. kai ya kamata ka fara koya mai tana iya yiwa malamin islamiyyar nasa bai kai ka ilimi da aka sai ka taimaka dama wajibin ka ne shi taimaka maka yi kuma abin da kake bashi dama ba isar sai yake to laifin wa zaka gani eh? ya waje ka tsaya ka taimaka mai ka tallafa masa ka fahimtar da shi ya gane abin da ake so a gane hadisin yana nuna musulunci ladabin saurin cin abinci wato yana da tsarin da ya kamata a ci abinci shi ne hagu ba ta da wata alaƙa da cin abinci eh, abinda turawa suke a kawo abu a riƙe wuka da kaza a riƙe fok da kaza wannan duk tsari ne na banza da wufi ko da za ka ci abinci wanda guda biyu ne ake haɗawa to da hannu ɗaya za ka yi amfani babu laifi kana iya riƙewa da mai da hagu amma duk a hannun da zai je bakin kai zama shine hannun dama an gane zai sha koko da kosai Suka eh? dai da dama za a yi duk da dama za a yi eh sai ka san dabarar da za ka yi saboda me nan gaba zai gaya mana dalilin domin shaidan shi yake ci da hau kuma matsawar kana so ka samu albarka a cimarka to bai kamata ka sanya ka yi tarayya da shaidan ba wuri matsawar ka yi tarayya to ba za ka abin sai ka ga mutum malam mutum ya kai mutum sai ka ga ya daga robar ruwa amma yana sha da hau ka san an samu matsala ba kwaya mai bayyana yaro karatun kuma ya kasa fahimta inda dai ka ce dai duk tafsirin da ake azumi a garinku Malam bai tawa ambatar a ci ba ko a sha da dama amma sai kaga babban mutum malam amma ya dauki ruwa yana sha da hannu wataƙila boko ne ko ba boko ba ne wannan ci bayan. ne wanzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana koya wannan ɗan ƙanƙanin yaran cewa ga abin da ya kamata kai wannan hadisin yana tabbatar da falala ta Umar ibn Abi domin ya samu falala da darajar cin abinci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma ya gaya masa wannan hadisan ya tarbiyantar da shi وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته متفق عليه بعد جمع من كرمت حديثكم أباب حق الزوج على المرأة وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن عمرو بن شعيب daga babansa daga kakansa radiyallahu anhu يأتي annabi sallam yace ku umarci ƴaƴayenku da yin sallah tun suna ‘yan shekara bakwai kuma ku zane su idan ba su yi sallar ba idan sun kai shekara goma sannan ku rarraba makwancinsu yayin da sun kai shekara goma maza daban mata daban hadisi ne hassan uh, al'imam abu dawud ya rawaito shi da sanadi hassan wannan hadisin shi ma ya dace da babu ta fuskar umarnin yara ƙanana da yin sallah tun gabanin su balaga saboda mafi mahimmancin aikin musulunci bayan shahadatai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to ita ce sallah ita ce ginshikin addini wanda in mutum ya batta ya kafirta bisa sabanin malamai na cewa barin da kasala ne inda kasala ne nan akwai sabani amma an dama in inkarinta ne mutum bai yadda cewa ma wajibi bace wannan kaulan wa'idar ya kafu inda suka karu juna ilimi shine idan ya batta ne aka ce me yasa baka sallah yace wallahi kuskure ne sakaci ne amma za a gyara to wannan sun samu sun karu junan su ilimi a kafurta shi ko ba za a kafurta shi ba jimhurin malamai suna ganin ba kafiri ne fasiki ne amma wani tsaunin sun tafi kamar zahiriya sun tafi akan cewa ne babu wani bambanci kawai da ka batta kenan don haka babban lamari ne shi yasa kaga annabawan Allah ba sa wasa da barin sallah da kuma umarnin ƴaƴayen su wurin yin sallah to za ga a cikin hadisin an faɗi wasu matakai na tarbiyya an faɗi matsalar sallah ko eh, matakan tarbiyya shine yin amfani da bulala zane yaro dukkanin mu mun yi ittifaki akan zaniya na tana da muhimmanci aka ne ko ba ta da amfani kai ka san yaran nan in ba a zane su ba za su biyu ba to kawai abin da ake so shine ba a so zane ta yawa ba karfin ka zaka zage ba yadda Allah ya baka karfin nan ba zage ka kulla daki kana dukan su da shi dan sai ka zo kai da na sai kuma a lokacin da ka zage kana wannan uban dukan nasa yana dan Allah baba na daina dan Allah abba kai hakuri yana jin cewa mafi girman wanda zai ambato maka shine Allah da kuma ya ambato shi ka sa kafa ka shure to a lokaci guda kuma ka koya masa ya daina ganin girman Allah an gane ko kaga wani implication na tarbiyya amma yana da kyau cewa matsawai yaro zai bari idan an tsoratar da shi ma'ana da salon da ba sai an kai ga duka ba wannan mai tarbiyya wanda yake cin nasara shine wanda zai amfani da wannan salar an gane ne wanda zai amfani da wannan salar to amma shi ma a wannan salar bi hankali educationist suna faɗar wani theory na punishment da reward to shi ma a musulunce ba kodin shi ba ne yake zama daidai domin shi kuma side effect ɗinsa ne. yana mai da kuma yaro ya dinga yin aiki ba don Allah ba idan yaro ya san cewa in yi kaza za ka ba shi to saboda wannan din zai mu kuma a musulunci ana mana tarbiya ne mu yi don Allah mu yi don Allah mu bari don Allah mana kai ya zama a kore yaushe ka saba da yaro in kai kaza zan baka kaza sai ya zama in babu wannan kyautar ba zai ba sai zama ya saba da yi ba don Allah kaga an samu matsala amma sa'atan wa ka lokaci bayan lokaci wani zubin ka yayi ce to ina maka bishara Allah ne zai biya ka ladan Allah tun zuwa yake ya baya. Allah ya tanadi ladan da ido bai taba gani ba zuciya ba taba tunaninsa ba kunne bai taba ji wani zuwan kuma sai ka dauka ka bayar ta yadda zai saba a zuciyarsa cewa eh mutane suna yin sakayya Allah ma yana sakayya amma ta Allah ta fita mutane da haka ta Allah ita ce muhimmiya haka na wani zubin idan ya yi laifin wurjan janye hankalinsa ya tashi ka fahimci tabbas ya yi nadama to yi mai last warning yi ce ka yi haƙuri in Allah ya daba zan sake ba na daina ba zan sake ba ce ka tabbatar ka daina sai ka kira wa 'yan uwansa to ku yi shaida kun ji dai ya ce ya daina ko in ka sake fa to shi kenan je ka amma kaka haɗa wa yaro azaba ne ya razana ya firgita cewa ya yi laifi ya san jikinsa zai gaya mai kuma a daidai lokacin ya gama tsoron kuma jikin nasa ya gaya mai kada ka kai masa haka domin idan tura ta kai bango kuma abu sai ya lalace wannan tsoron so ake ya zauna tare da shi wannan tsoron kaɗai ya isa ya dinga hana shi abubuwa to idan ka kurewa tsoron maleji sai ya zo ya ci asu ah, daga ma wannan din sai mai duka ne fa duka ne fa da ya da ke mishi kenan daga lokacin kuma abin da ya wuce sai ka ga cikinsa ya zo ya saba da wani amma shari'a anan sai kenan wannan raddi ne ga waɗanda suke ganin ba a amfani da salo na duka eh, wurin tarbiya wannan ane musu raddi a'a shari'a da ta zo da tausayi ta ce idan har babu abin da zai amfani sai dukan to a iya amfani da dukan sai dai dukan yana da ƙa'idoji. kada ya zama kamar duka ne na haddi bulala 90 bulala 100 ku lalata duka wannan rashin imani kada a daki mutum kuma duka mu barri duka da zai faffasa jiki wani yana dukan yaransa kamar yana dukan sa wani shi yana ganin ma duka da bulala bata lokaci sai dai kafa da hannu da kai ko kuskure ne shi ma galau kai tunani a lokacin da kake mai wannan akwai sakon da kake isarwa a zuciyarsa shine in in ta haɗo su da wani yadda kake masa shi ma haka zai wa wani amma an kana rangwame yana cewa don Allah ka warka ka ce to ka ci sa'a ka ambaci Allah tun da ka ambaci Allah ka ci arzikin ambatan Allah to a nan gurin wani sako ka isan mai da tarbiyya cewa oke to in dai aka ambaci Allah shi kenan an an an hauti da tsira yadda gaba kuma in ya ambaci Allah din ka zane shi zaka ce saboda kai makaryaci ne baka san girman Allah ka ce ka rantse da Allah ka daina kuma ka zo kai fatali da Allah sai ce to ashe in dai aka ce Allah magana ta kare kawai in ka ce za ka yi dan Allah to ka bari dan haka tarbiyya tana buƙatar dabaru tana buƙatar mutum ya amfani da tunaninsa ba wai tsabagen ƙarfi bane yake sawa da tursasawa ya sa a abin shi sa ku ga aktariyar masu tursasawa in suna nan za a gyara amma a bayan idan su ba a gyarawa saboda mai turtasawa ce amma yi wa mutum uslubi da salo wanda zai gamsu har zuciyarsa ya ɗauki wannan abin ya zama wani ɓangare na rayuwarsa shi kenan ka ci nasara a ci nasara za ga a hadisin ya ce umarce su da yin sallah sun kai shekara bakwai wasu sun kafa hujja da wannan hadisin akan cewa tamis din nan da ake fada ai muna ta ambatan zako sinu tamis shekarun mayyazewa suna cewa yana farawa ne daga bakwai dalilin su shine wannan hadisi amma kuma yau da gobe ta tabbatar da cewa ana iya samun yara su rarrabe tsakanin abu mai kyau da mara kyau a ƙasa da haka yanzu Allah na tuba yaro ɗan shekara uku sai kaga ya fara mai rarrabewa ɗan shekara hudu sai kaga ya fara rarrabewa da haka in ya fara biyu tun daga wannan shekarun sai a fara mai umarni Daidai kawai wannan ba umarni ba ne na wajibi amma in ya kai shekara bakwai to wannan umarnin shari'a umarni ne na wajibi gare ka kai waliyinsa ka dinga yi masa wannan umarni za ka ga muna yin sakaci sai mu tashi mai sallar asuba ba za mu tashi yara ba har sai gari ya waye kuma alhalin sun kai shekara shida sun kai shekara bakwai da sauransu sai da safa a tashi su su sallar to ya za su saba har sha ma to kaga wannan ba daidai ba wannan ba daidai ba ba za ka taɓa farin ciki ba kana aljanna yayin ka suna wuce don haka saba yadda kake tashi din nan biyar saura hudu da rabi ka yi alwala ka yi tsahara ka ɗan yi abin nan aƙalla shi ne tashe su gabanin ka tafi masallaci mafi dacewa ku tafi tare idan kuma abin akwai nauyi watakila saboda tazarar masallaci da sauransu da yanayin gari na damuna da wane wakalla kafin ka tafi tashe su sun san yadda yaro a bangaren rayuwarsa zai dinga jin cewa idan muka kwanta bacci abu na farko da muke fara yi mahaifinmu yake yi shi ne mai ya tashe mu yi sallah wannan hotar nan da shekara kaza in Allah ya raya shi wallahi ba zai goge ba daga zuciyarsa wanda kaga yana wasa da sallah ka bincike yanayin kulawa da mahaifinsa suka mai dangane da sallah zaka ga anan aka samu matsala amma matsawar an kula da shi ko zai tashi a haka kamar yadda kuma ake cewa murahaka wato murahaka mutum bai kai ga balaga ba to shekarun suna farawa daga shekara goma ana daga nan kuma ido ya fara gudewa ko da yaushe mutum zai iya a zama mukallafi da sauransu don haka sai a fara saba mai da abubuwa idan mun kula za mu ga hadisin ya mana magana akan bambancewa tsakanin jinsin namiji da mace wannan ma muhimmi ne a wurin tarbiyya kuma dai kuna san ku a nan ba ku da matsalan mahalli mu a cikin birni akwai ƙalubale da yawa wanda babu yalwar mahalli da aka ka kaga cewa agwamu tsake kwana e ba a da yalwar da za a ware maza da matan mun san wannan da yawa ko Ko amma inda ake da yalwar lalle ya kamata a ce mata bangaren su daban maza bangaren su daban mana tun daga nan shari'a take fara koyawa musulmi cewa ikhtilafi haramun cuɗanya tsakanin maza da mata haramun jinsin maza daban jinsin mata da don haka an taso da yaro a kan ishfa kamewa gabar haramci za ka ga turawan yamma irin alfasha da munkarin da ke faruwa tsakaninsu irin yadda suke rayuwa tamkar dabbobi ɗi ya samo asali ne daga watsi da wannan rikicin da ke tsakaninmu da turawan yamma ba kawai rikici ba ne na wai bambancin musulunci da kiristanci a matsala ce ta cewa muna da bambanci da su ma na mutuntaka mu mutane ne su kuma dabbobi ne eh ba haka ba domin me ba magana ake ta wani su zo su mutunci ba su sun kai matakin lalacewar sun kai cewa su so suke su rayuwa irin ta dabbobi domin in ba rayuwa irin ta dabbobi ba yaya mutum zai cire kayansa zigidir ya ce wai ya fito kan titi yana kokarin ya nuna fushinsa wai an mai ba daidai ba ya fito ya ce to bari ma ya yada kayan ko ma me zai faru ya faru ba ka suke ba ya ce ya fito don ya nuna fushinsa ko ka ga namiji an zo yana ɗauke da passport in ka duba gashi nan gashi da da shi da matarsa in ka duba matar sai ka ga ɗan uwansa ne namiji shi yasa malamai suke cewa a tarihin dan adam halayyar ɗan adam ba taɓa gurɓacewa ba sai a zamani biyu zamanin annabi lu da wannan zamanin namu wani malamin mu shekh abdulaziz tsarifi ke cewa shi yana ganin da allah zai turo manzo to wallahi wannan zamanin shi ne zamanin da ya dace a turo manzo da a ce akwai wani annabi bayan manzan allah so da mutanen annabi lu alfasha suka yi ta luwaɗi amma ne ba su fito ma yadda suke gadara da abin ba ka kalle yanayin yadda manyan ƙasashen duniya suke kokarin su sirta ta kasashe akan cewa sai sun yarda da irin wannan aurace-auracen da sauransu don ka gane cewa muna da jan aiki ka tashi tsaye sosai kai tarbiyyar 'ya'yanka ka sa ido ka kula da me suke gani me yake shiga gidanka me yake wannan ke sa wannan wannan tsiyar tasu duk har a irin finafinai na katun na yara duka suna sakawa don haka ba wayewa ba ne ba ci gaba ba ne kawai kaga an zo an maka tv a gida ba a da aiki 247 ba a da aiki musamman idan babu babu makaranta da sauransu ba a da aiki sai wannan kalle-kallen ba inda za mu je dama karatun namu ga shiga kamata eh ga shiga kamata ballanta na kuma ce ka gurgude wa kanka abin nan da haka dole mu sa ido kai iyayen karbo ka bawa Allah a hakan ma in kai sai da tayu ba so da kalubalen suna nan yawa waɗanda baka shirya musu kana ginin ana rusawa kana ginin ana rusawa to amma Allah ba azzalimi bane kuma Allah so yake kaɗan yi motsi kaɗan da kai motsi kaɗan in yayi ba maka sai iya maka duk wannan abin da kake tsoro alkhawf min almajhul kalubale wanda yaro ka iya cin karo da shi a makarantar boko ko a makarantar allo ko ta islamiyya ko da tare da ƴaƴan makota ko da wane ne sai Allah ya iya maka shi inda ya ga kayi kokari amma idan baka kokarta ba asalin inda ya dace ka kokarta to zaka sha mamaki sai ka ga yaro ya zo da wata dabi'a a rasa gane ma cuta ina za a fito la gyara mana وعن أبي ثريا سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن na ɗauko wani bayani kuma Allah ya manta da ni to idan ya zamto babu yalwar yadda za a ware siya za a kira na? kada a sa a shimfiɗa guda wato shimfiɗan maza daban shimfiɗan mata daban an gane shimfiɗan maza daban shimfiɗan mata daban abu surayya radiyallahu anhu ya ce annabi sallam ya ce ku koyawa yaro sallah tun yana ɗan shekara bakwai ku da ke shi idan ya ƙi yin sallar in yana ɗan shekara goma ana kamar wancan hadisin kenan da ya wuce ko lafazin al'imamu abu Da'ud murussabi ya salati umarci yaro da yin sallah idan balaga saba sinin in ya kai shekara bakwai don haka tun daga wannan gabar ne ake so a wato a sa ido sosai a tabbatar din yana yin sallah domin yin hakan shine zai da tabbatar da digadigansa a cikin musulunci kuma in Allah ya hore masa ya fara yin sallah to duk wani aikin musulunci zai masa sauki amma idan ya zanto cewa an yi kuskure ba a dora shi akan yin sallah din to abubuwan ragowar ta'adu na musulunci za su yi mai nauyi an gane domin inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un babun haqqul jari wal wasiyya bihi malam yace a wannan babun zan ambata maka jimillar hadisai ko kuma nasoshi na shari'a ayoyi da hadisai da suke tabbatar da cewa makotanmu suna da haƙƙi a kanmu da kuma irin wasicin da shari'a ko manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya a kula da haƙƙin makwabci قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم الله جل وعلا ينعم أمرني دا أكدئتا شد بوتا كأهدا شد قوة komai kan bamar wanda za a bauta ɗin ka a haɗa shi da shi mala'ika ne annabi ne salihin bawa ne kada a bautata mai duk wanda ka san ba Allah bane to bawa ne komai girman sa komai yadda ya baka tsoro sannan sai aka ce kuma a kyautata wa iyaye wa bil walidaini ihsan kuma a kyautata wa iyaye sannan a kyautata wa makusanci wanda jininka makusanci sannan a kyautata wa maraya ko marayu a kyautata wa mabukata miskinai sannan a kyautata wa makwabci makusanci sannan a kyautata wa makwabci wanda yake na nesa sannan da ɗan uwa ko aboki wanda yake na nesa sannan sai kuma ɗan tafarki da kuma abin da damanku ta mallaka wato musulunci ko da yaushe yana kallon ɗan adam a matsayin cewa ɗan birni ne mai ma'ana ɗan birni ne ma'ana ba zai iya yin rayuwa shi kaɗai ba da al'umma yake rayuwa ba a daji rayuwarsa ba a tsara ta ya zama kankarar naman dawa ba mana dole dole kana buƙatar wani wani yana buƙatar shi ya sa zaka ga wanda yake wa mutane izgili yake wulakanta mutane bai fahimci rayuwa ba Za ka ga akwai abu mafi karanci da zai same ka wanda rayuwarka za ta tsaya cak cak dole sai ka nemo wannan din da kake rainawa ne zai zo me ya ɗin din wannan matsalar yanzu da ka shiga gida an ce maka ai sokawai ta cika idan an yi floshin dawowa yake gidan ma baya zaunuwa dalawa kake zuwa ka nemo eh alhalin wannan din da za ka je ka nemo ko kallo bai ishe ka ba watakila in ya wuce ka matsatar da yau kai amma a lokacin mai za ka ji wata ƙimarsa da muhimmancinsa ko nawa za ka bayar ka zo kana hada shi da Allah idan ka za ake bayarwa a kwashe wannan najisar wataƙila ka ninninka masa kai dai burin ka me a kwashe saboda gidan ba zai tafi ba sai da to to shi yasa Allah ya ce wajalna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiru shi yasa in in hulla ta ala kula mutun yayi ma wulakanci kawai sai ya baka tausayi sai ya baka mamaki ce wannan soko ne bai san rayuwa ba wanda kake raina kana ganin bai isa bai ishe ka kallo ba sai Allah ya jarrabe ka ka zo kuma kana buƙatar kuma sai a wannan lokacin zaka rankwafa zaka ran kowa da ka gani sai yana da amfani kowa da ka gani Allah ya sanya sashin ku su zama fitina ga sashi mawadaci yana buƙatar talaka talaka yana buƙatar mawadaci yanzu kai mawadaci da yake daga kai idan kowa Allah ya shi mawadaci wa zaka daga kai eh to wannan lokacin yana tafa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a zo lokacin da mutum zai fito da zakarsa ya rasa wa zai bawa alaji ashir za a zo wannan lokacin amma na alkiyama ta taho za a yi wata wadata mai tashin hankali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kogin Furat wanda yake Iraq yace zai zai kafe in ya kafe zai yaye wata irin dukiya wadda ba a taɓa ganin ta ba a duniya annabi sallam ya ce idan ɗayan ku ya je lokacin kai ya ɗiba wanda ya ɗiba sharri an gane amma wanda ya fahimci rayuwa sai ya gane cewa kowa yana da muhimmanci irin na to shi yasa shari'a sai ta kalla abin da ya shafi makwabtar shi yasa yi kokari ka zauna da makocinka lafiya ko da ya zamto ba mutumin kirki ba ne so yi kokari ba kai kake cutar da shi ba shi yake cutar da to ka fi shi a wurin Allah ƙwaƙwaftaka tana da wahala ma kada ka sake iyalanka su cutar da maƙwabta kada ka sake ‘ya'yanka su je wa makoci ba daidai ba idan an zo kuma ka yi bincike in ka tabbatar ba su da gaskiya ba su rashin gaskiya ka ba wa makwabcinka hakuri an gane wannan Kunga a ayar ya ambaci marayu ko ana wanda ya rasa uba ko uwa kenan ko ko kuma ya rasa su duka amma a mataki na shekarun da bai kai balaga amma idan mutum ya kai matakin balaga to ba maraya bane zaka ga mutum gansame ne da shi ko yana cewa shi yanzu ya zama marayan Allah kai ba maraya bane ka dai rasa iyaye ana nufin wanda bai balaga bane ko sannan ya ambaci kuma mabukata wanda ba su da abin da zai wadace su sannan ya ambaci aljari da kurba ko mana makocin da tsakaninka da shi akwai yankuwantaka ya ambaci ko makocin da wato babu yankuwantaka tsakaninka amma makocinka ne sai kuma a sahibu bin jambi wannan shi ne kamar abokin zamanka a halin gida ko kuma abokinka yayin tafiya ilmu sabil an tafarki wannan mun san shi wanda hanya ce ta kawo shi to haka addinin musulunci yake kallon kowa yana da amfani kowa yana buƙatar kowa kowa ba abin rainawa ne, kowa ba abin ba ne, kowa ka ajiye shi a matsayin da ya dace da shi وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه سيدنا عبد الله بن عمر دنا na Aisha suka ce Annabi sallam ya ce Jibrilu alaihi salam bai gushe ba yana min wasici in kula da haƙƙin makocina wallahi sai da nayi zaton anya kuwa ba zai dawo ya ce min idan na mutu makocina yana da gado na ba ko kuma idan shi ya riga ni mutuwa ina da gadonsa ba saboda wato girman mai haƙƙin saboda girman haƙƙin wa abi zarrin radiyallahu anhu ƙala ƙala sallallahu alaihi ya aba zarrin idan tsabakta maraƙatan fakfir ma'aha wata ahad jirana karawa bu muslim mafi riwayatun lahu an abi zarrin ƙal inna khalili sallallahu alaihi sallam a wasani idan tsab أوصاني فقال إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأطبهم منها بمعروف أبو ذر الغفاري يتي عليه السلام ياتي كي أبو ذر إذن كدفا واتو كدفا رومو كوميا تو كيوي تروى كيو أغريك كلا كباوة مقوتنك إمام مسلم يروي توانا أو لفظ أبو ذر يتي مسوينا من ذن الله السلام يمو وزيك يتي إذن na dafa romo to na yawaita ruwan sannan na duba a makwabta wane ne abin zai kayatar da shi sai in dan bashi abin da zai zai faranta masa ma'ana ana so mu musuffanta da kyauta aula da wanda za ka yi wa kyauta shi ne makoci to sai dai rayuwa tana da wahala wani zaka za ka ga makoci kana kyautata mai shi kuma yana munanawa kana kula da shi amma kuma jafa'i yana biyo baya to in kana da ƙarfin imani ka ci gaba da kyautata masa ka fi shi a wurin Allah amma in kana da raunin imani to kai kada ka cutar da shi an gane ko kyautata ka ci gaba ko ka daina a ci gaba shine aula eh shine aula tunda kai ma kana so Allah ya amma fa ba kowa zai iya ba kowa zai iya ba da yawan mu ba za mu iya ba ba daɗi sannan za mu ga yanayin yadda shari'a take kwaɗaitar da mu wato mu zamto ba ma raina alkhairi ba kai ta aka yi wajen ba mai wai tsoka ɗaya biyu ba a'a ta aka yi yawaitar Roma yadda zai zanto ba kai kaɗai ka ji ba don allah ku kalli yanayin yadda rayuwarmu yanzu ta koma ban sannan ku yadda kuke rayuwa ba amma dai a cikin birni na su nafsi ake gaskiya ko da ɗan makocinka kai kasan ma ya ci abinci ko mai ciwa ba da ya za a masa duba ta shafe ka eh? amma dai nan akwai zumunci eh? za ka ga akwai cin fa abin ya baci ba abin ya baci kuma daga yadda aka gayyara mana rayuwar mu haka sai abin ya koma na mutum ne yanzu zai da janareta kwai guda ɗaya kawai da zai sako shi kan hanya ya haska mutane suka gaya gaga na za mu kai wannan rayu wataƙila kwai guda ɗaya kawai da za ka shigar da shi gidan ka kwai guda ɗaya sai ka gaya gaga wanda wasu abubuwa ne wanda za su kai ma aljanna ba gagarar mu su ba amma ina muna ganin kawai kowa ya rayuwarsa shi shi kadai wannan rayuwar ta turanci ita ce ta tarwatsa ta tarwatsa mu ba za mu dawo mu zama yadda Allah yake so sai mun ajiye ta mun dauki tsarin musulunci mun ajiye ta mun dauki tsarin musulunci وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه متفق عليه وفي رواية لمسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه البوائق الغوائل والشرور أبو هريرة الله يقارى ما يدعي عليه السلام يأتي والله بإيماني والله بإيماني والله بإيماني sabai suka ce waye wannan kuma ya rasulullah yace duk wanda makocinsa bai kubuta daga sharrinsa ba a riwayar imam muslim annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ba zai shiga aljanna ba ba zai shiga aljanna duk wanda makocinsa bai kubuta daga sharrinsa ma'ana in kana kan hanyar wuta direct to ka bude kofar cutar da makocin kana son hanyar shiga aljanna direct to ka bude kofar kyautata wa kuma wannan rantsuwar da annabi sallam yayi da wannan salam mai tsoratarwa yana nuna wato nauyin makwabtaka cewa mu kiyaye kanmu mu daina wasa da wannan makwabtaka eh mu daina wasa da makwabtaka duk abin da zai mu cutar da shi kabi hanyoyin cutarwa suna da suna da yawa eh suna da yawa amma a yanayin zamantakewar yanayin kwata da abin da ya shafi haka da sauransu duka kai kokari zamto cewa makocinka baya gunka bashin wata cutarwa da kai gwara kai ka bishi sai ka yafe mai sai ga Allah ya ya ya ya daga darajar ka alaikum wa anhu qala ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisa al muslimat la tahqiran jaratun li jaratiha walau fidt nashatin ittafaqun alayh ana hadisin ba man ce ba ya wuce mu a babu kasratu turuqil وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يضرز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمينها بين أحدافكم متفق عليه روي خشبه بالإضافة والجمع وروي خشبة بالتنوين على الإفراد وقولوا ما لي أراكم عنها معرضين يعني عن هذه السنة أبو هريرة الله يقارى ميدا يتعني السلام ياتي kada makoci ya kuskura ya hana makocinsa kafa wato wani kara ko wata dirka ko wani sanda ɗan ko wani ƙarfe ya kafa a jikin bangonsa an gane abinda ba ma ɗaga kafa ku amma ma taɓa yadda a yi wani irin ina ba a yadda da alisalam ya ce a kamar na yi tsa'ofi aka yi shine Abu Huraira da ya faɗi wannan hadisi yake wai ya naga wannan sunnar kun kaurace mata mali arakum a mu'ridin ya naga yanzu ba ku amfani da wani. Ya ce wallahi la armi yanna baina attafi wallahi sai na watsa muku hadisin nan a tsakanin kafadu sai na faɗa ko ba za ku yi aiki da shi inji sayyidina Abu Huraira ma'ana yana cewa ku dawo hayyacin makoci ba wasa bane Thank you. wannan jahilci ne jahilci ne shi ne kawai iya abin da za ka ci jahilci shi kuma jahilci maƙiyin mu ne muna da maƙiya da dama amma maƙiyin da ya fi kowanne girma shi ne jahilci domin jahili aikin da zai ma ya taimaki kansa sai ya gaza yi kaga wannan abin ka sakan mai ka sai wa kanka floti a aljanna a aljanna ka sai wa kanka floti malam dafarta malam taku ɗaya idan ka saki na hanya to ka taiwa kanka space fa a gidan aljanna dan Allah wannan taku ɗayan ya fi duniya da abin da ke cikin ta alkhairi ka gama rigima da makocin gobe ka faɗi ka mutu eh kayan su zama na gado ya sa kuɗi ya siye ko wani abu makamancin mai amfanin wannan ai irin wannan abun ba a rigima a kansu amma ba wanda zai gane sai masani wa ma ya ya'qiluha illa al-alim sai wanda ya sani ta jahilci makin mu ne shine abu na farko da zamu fara fatattaka a tsakanin eh shi kansa kalli irin da irin usulun da sai na abu huraira yake wannan magana mana idan ya kasance bangon guda ɗaya ne ko ya so ya jingina ko wani abu ba laifi ba ne don kawai shi. kawai in kana tsoron zaluncinsa ko wani abu da sharaɗi sai a sa sharadi wani zubin kaufin cewa kai ya yi ma leƙe cikin gida ko wani abu zai iya bayuwa ga haka ko ba haka ba to sai a duba abin a gani in babu cutarwa sai a yi inda cutarwa kuma sai a faɗi kalami mai daɗi amma a ce an zo ana sulhu tsakanin ka taɓa yadda a dinga yi maka sulhu tsakanin ka da makocin ka taɓa yadda ƙoƙari ka danne cutarwa ibada ce ka kai kukanka ga Allah ka ce ya Allah ka ga abin da bawan Allah nan yake ya Allah amma ina kusurta mai ne saboda neman yardar Allah ka bani mafita ya fi maka sauki domin shi tsarin musulunci shine labarar wa labira babu cuta ba cutarwa kuma malamai suke cewa wai dan mutane sun jahilci mas'ala Da wannan baya zama uzuri ko dalili yasa sai da Abu ya ce ni fa zan gaya muku wannan hadisin na ji daga Annabi Sallam? ko ba za ku yi aiki da shi ba ni ba ruwa na ni na gaya muku ruwan وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره daga Abu Huraira Annabi sallallahu alaihi duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira kai ya kuskura ya cutar da makocinsa ma'ana kenan mafhumin hadisin idan kaga mutum yana cutar da makocinsa binciki imaninsa da Allah da ranar lahira akwai tawaya akwai matsala to wanda ko bai imani da Allah ba da ranar lahira me ba zai ba fal yukrim dhaifa yace kuma wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya girmama bakonsa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya faɗa alkhairi ko ya shi Dan haka haramun ne mutum ya cutar da makocinsa da magana ko da aiki kuma idan ya haka ya sani ba shi da cikakken imani wannan ya kore kamalul iman an gane ya ci karo da sifar bayan Allah na kware bayan Allah na kware ba haka sannan hadisin yana nuna mana bako yana da haƙƙi makoci yana da haƙƙi kuma ya waje ba kowa a ajiye shi a bashi haƙƙinsa yadda ya dace nan za ka iya istidlali kafa hujja da bal yaqul khairan aw liyasmut akan makocinka yi kokari ka kakka kwaye wa makwabcinka baya ko da makocinka yana da wani aibu kakka kuskura a fara ji daga bakin faɗa alkhairi ko kai shi wani za ka ga Allah ya jarrabu makocinsa da wani abu wani aswa ma mafi muni ma shine makocin yana zuwa wurinka don ya nemi shawara ko ya nemi taimako ko wani tallafi to kada kai masa kuma ka fita kaje kana faɗa kana kwaye mai baya ko Allah ya jarrabe shi da wani sabo kaje kana faɗa kana cewa ai wannan nan da kuke ganin sa mutum banza ne kaza yake yi cikin dare ina ruwanka kai masa nasiha ka hana shi ka ce wani kunne na ya ji mun kaza kaza idan kaza ne yadda nake tunani ka daina da Allah ka ji tsoron Allah ka yi tunanin ƴaƴanka ka yi tunanin kaza ɗin ka gaya masa gaskiya ma ka yayata ka kwaye mai ba yake falyakul khairan aw liyasku faɗa alkhairi ko kai zama na bakin ka duk abin da zai dorar alkhairi to idan kana haka kai ma Allah zai kare ma mutuncinka ko Allah ya ko shedan ya an tayo wani ya zo ya ya kutsa ma cikin mutuncinka sai Allah ya kawo wanda za su kare ma mutuncinka. saboda kai baka cikin masu kutsa cikin mutuncin mutane وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت رواه مسلم كما وانت حديث سيرات إذا ددن يكوتتا ومقوشنسا وانده إيماني دا الله درار اللاهرة تاوى ومقوشنسا وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا رواه البخاري أنا عائشة تشياما يكن الله makwabtana biyu ne na tashi zan ba da kyauta wa kamata in bawa alaihi ya ce wanda kofarsa ta fi kusaci da kofarki ma'ana ana izina ne da kusacin kofa ko to yaya kenan yanzu idan misali nan gidana ne daga bayan gidan mun haɗa garu da wasu amma ƙofarsa tana daga can baya shi kuma ga gidan da kuma kana zuwa ƙofar gidana shi kuma za ka shiga wanne ne makoci na ji ƙofar ita ce a bai gizina ƙofar ba wai garin tsaye na jiki na hau an gane kunga wannan sai ya zama ya yi nesa da ni ma wannan wanda ga ƙofa ta ga tasa wannan shi zan gabatar sai eh, ko da ba hada garu ba kofar kusacin kofar shine abin izina na'am وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه kaji wata ƙa'ida ta rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi alkhairin abokai shine wanda ya fi kyautatawa daya Allah ya kuma sai Allah ya fi taimakonka da yawa muna gina rayuwarmu a kan ƙa'idar walbani walbaka ko walhana ne to wannan zarar kuskure kada ka ce in ba a yi maka ba kai ba za ka yi a'a annabi sallam ya ce mafi alkhairin abokai shine wanda ya kyautata maka tana iya yi wa ya kyautata ka kyautata maka shi kuma ya muna na maka to baka faɗi ba ladanka yana wurin Allah wa ma yafalu min khairin falan faru. Aka Allah yake to sai dai fa yana da wahala sai ka danne zuciyar. ba kowa ne yake iya ya yi alkhairi a saka mai da sharri ba kuma ya ci gaba da yin alkhairi yana da wahala wallahi yana da wahala ni da yana da wannan raunin ba shi da daɗi ga wani kai masa na ba ni da hanyar hmm. amma kuma

wannan abubuwa ne wanda wannan abubuwa ne Allah zai kawo da zai mamagani kasan shi daɗin abin shi ne idan mutum ya ƙin sharan masallaci ko to wato kana zaune za ka ga wani ƙaramin alhaki ya zo ya magani shi ne daɗin abu eh duk wani azzalimi sunnar Allah shi ne sai ya jarrabe shi da wanda ya fi zalunci domin yin hakan da kake zalunci ya mutum zai kyautata ma kuma ka dinga cutar da shi to kana zaune sai Allah ya zo ya wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'd bima kanu yaktubun rayuwar nan da ka ganta ka'idoji ne da ita idan ka bi wannan ka'idojin yadda suke zaka zauna lafiya idan kai musu hawan kawara to kai da zama lafiya har abada to shine anan annabi sallallahu yake cewa mafi alkhairin abokai kun san hikimar da ta sa al-Imam an-Nawawi ya rufe wannan babun da wannan ya san wasu za su tambaye su ce to ya imam mutum yana da makwabci a gona a gida a kasuwa a ofis a kaza kai kana yi masa abin da ya dace shi kuma ya kasa maka abin da ya dace to shi yasa imam ya kawo wannan yace to ka farta da hankalinka ka fi shi a wurin Allah yanzu me dan Allah me faɗuwar ka matsawar ka samu shiga fadar Allah shi kuma wancan ya dankarar da kansa waye ci nasara waye ci riba tsakanin to dan me zaka yi korafi ka ci nasara yasa ya ci sallam ya ce mafi alkhairin abokan tarayya shine wanda ya fi daɗaɗa wa ɗayan wa jira ne inda Allah mafi alkhairin kuma makwabta a wurin Allah khairuhum li jarihi wanda ya fi kyautata makocinsa Koda shi ya iya kyautata maka suka kyale shi da rashin kyautata wasu can wannan azabar da ya sa kansa ma ta ishe shi ta ci gaba da azabtar da shi abinda muka faɗa daidai Allah ya fara da kuskuren da muka yi Allah ya mana afuwa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh